safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 18 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 155 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mausu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki salawatullahi wa alaihi wa ala alihi wa sallam da tsarin rayuwarsa da yanayin al'adu da yadda ya karantar da addini da zamantakewa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya saboda wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya inda ya je kasar makka nesa da littafansa da iyalansa da sauran kayan aikinsa allah ubangiji ya saka mushi alkhairi za mu tashi inda malam ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi dhikr wata gaba wacce za ta yi bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da ambatan Allah mas'ala game da ainihin zikiri da ambatan Allah mas'ala ce wadda malaman musulunci suka ba da muhimmanci kwarai da gaske tun ba yau ba tun shekaru aru-aru malaman musulunci sun ta yi rubuce-rubuce akan abubuwan da suke da alaka da falala da tsare-tsare da kawo nau'o'i na zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tun farkon al'amari yana da kyau mu san cewa akwai littattafai iri biyu game da al'amarin zikiri kamar da malamai suka kasa su akwai wanda ake ce musu al'usul tattafai waɗanda suke kawo maganganu da isnadojinsu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama don ba da labarin irin zikirorin da yake yi a dare da wuni a dukkanin al'amuransa a dukkanin faduwa da tashinsa sannan akwai kuma littattafai wanda suke ake ce musu mu'allafatun furu'un wato littattafan da suke rassa ga waɗancan waɗanda su ba sa ruwaitowa da isnadi amma sukan ɗauko daga waɗancan littattafan da kuma ma wasu waɗanda ba irinsu ba malamai suna ba da labarin cewa farkon mutumin da aka samu a cikin tarihi ya rubuta littafi wanda ke bayani akan zikiri da falalarsa da nau'o'insa shine wani mutum mai suna Muhammad bin al-Fudail ibn Ghazwan Abdabbi Abu Abdurrahman wanda mutumin kasar Kufa ne ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suke masu bin mazhabi na Shi'a irin na kasar Kufa wannan bawan Allah ya rasu hijira shekara 195 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafin nashi ba a buga shi ba har yanzu sai dai akwai rubutun hannunsa a maktabatu zahiriya wadda take kasar dimashka. sannan al-Imam Abu Dawuda Sulaiman bin al-Ash'as sijistani rahimahullah sahibu sunan ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ashabul kutubul usul as-sitta kenan wanda al-Imam Abu Dawud ya rasu a hijira shekara ɗari biyu ne da saba'in da biyar shi ma yana da littafi mai suna kitabu du'a akwai al'imam abubakar abdullahi ibn muhammad ibn ubaid ibn sufyan wanda aka fi sani da suna ibnu abid duniya sahibul musannafatul kathira din ibnu abid duniya mai littattafai din nan da yawa da yawa wanda shi kuma ya rasu ne a shekarar hijira na da da tamanin ɗaya ibn abid duniya yana da littattafai da dama kala daban-daban wanda mausu'a ce shi kan shi. yana da littafi mai suna kitabu du'a baya ga shi akwai ibn abi asu mai littafin kitabu sunna wanda alkali ne dama a ƙasar asfahan babban malami ne shi ma na littafi mai suna kitabu du'a hakanan akwai al'imamul qadi a abu yusuf shi ma yana littafi mai suna kitabu zikir baya ga su waɗannan malaman aka malam abubakar nilfiryadi ja'afar ibn muhammad kenan ibn hassan al'allamatul hafiz alfiryadi wanda ya rasu hijira da shekara ɗaya. shi ma ya yi littafi mai suna azzikir daga cikin littattafan da aka samu a cikin tarihi cewa ya rubuta su baya ga shi al'imamul eh, muhamili wanda shi ma ya rasu hijira shekara 330 ne shine abubakar eh, abu abdullah amin al-hussein ibn ismail al-muhamili shi ma ya yi littafi mai suna kitabu du'a hakanan al safar saffar malamin nahawun nan abu ali isma'il ibn muhammad saffar babban eh, ɗalibin al-imamu al-mubarrid shi ma yana da littafi mai suna kitabu du'a haka dai malamai kala daban-daban har zuwa kan al-imamu eh, abul qasim tabarani shine sulaiman ibn ahmad ibn ayyub tabarani da aka sani mai littafin al-mu'jamul kabir al-mu'jamul awsat da al-mu'jamul saghir hafizud duniya ko kuma kamar da suke mishi lakabi da musnidud duniya wani babban malami din nan da ya dade a duniya tabarani ya rayu shekara ɗari ne da ɗaya ko kace shekara ɗari da wata goma dindi kamar da ya tabbata a cikin tarihin sakarantar siru a alamin nubala don an haife shekara ta ɗari biyu da sittin bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi sannan ya rayu har zuwa shekara ta ɗari uku da sittin ya shiga cikin ta da sittin da ɗaya sannan ya rasu Allah ya gafarta mishi babban malami ne littattafan shi ga sanan da yawa irin al-mu'jamul kabir wanda musnadi ne na sahabbai al-mu'jamul eh, saghir wanda yake shi kuma yana ruwaitowa ne daga malaman shi hadisai ɗaiɗai kowane malami al-mu'jamul awsat kuma na gara'ib ne na malamansa babban malami ne ya fi shekara saba'in da biyar yana zaman karantarwa hatta in ta hat ilaihi abin wato uh, ulul uh, isnad wa riwaya uh, al-imam tabarani yana da littafi gashi nan sunan shi kitabud du'a gashi mujalladi ɗaya haka akwai tahqiqin malam mustafa abdul qadir aba akwai kuma wannan tahqiqin wani mai suna sami abin nan bugun maktaba ta darul hadisi a kasar kahira wannan littafin yana kawo da isnadoji yana kawo da isnadoji zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi da da bayani akan mas'aloli kala daban-daban littafi ne mai daɗin karatu kwarai bari ku ji wata kalma da ya faɗa jama'a a muqaddimar littafin wacce za ta nuna maka muhimmancin komawa zuwa ga zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama gashi bayan da ya kawo isnadi tiryan tiryan yake cewa هذا كتاب ألفته jami'an لأدعية رسول الله صلى wannan littafi ne da na tattara shi don na kawo hadisai da suke magana akan addu'o'in manzon Allah sallallahu hadani ala zalika anni ra'aitu kathiran minan nasi abinda ya ja ni zuwa ga haka shine na ga mutane da dama qad tamastaku bi adiyatin bi adiyati saj'in wa adiyati wa adiyatin wubi'at ala adadil ayyami na ga mutane suna riko da addu'o'i ne masu sajai wanda aka yi su da wani sura ta musamman na irin nau'in jumlolin kowace jumla tana karewa da harafi irin na bayanta ko irin na gabanta ana taklif ana takallufi wajen tsara su da kuma addu'o'in da aka tsara su bisa tsawon kwanaki a ce ga addu'ar kaza ga addu'ar kaza irin wannan da zaka ji ana siyarwa da Hausa karawa suna yawo da shi a cikin baro suna siyarwa ire-iren su kuma mun gane addu'a kaza addu'ar kaza addu'ar kaza kuma duk ƙarya ne duk ba su tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mimma allafa hal warraquna wanda masu rubuce rubuce masu hulɗa da takaddu su ne kawai suka rubuta su an aka ce warraquna a zamanin su ana nufin kama a ce a yanzu publishers masu kamfanonin buga littattafai masu yin printing press masu shagunan da ake cimma business center wato wanda suke aikin rubuce-rubuce a takardu to a da can ana ci musu warraqul waɗanda suke aikin su ne su siyo takarda in kana son a kwafe ma littafi su kwafe maka to wani lokaci idan suka zama kawai kasuwanci suke neman kuɗi suke sai su dinga rubuta duk abin da suka ga dama su sayar da mutane suna danganta wa wasu malamai ma littafan da ba su rubuta ba don su samu kuɗi kamar yadda har yanzu masu buga littattafai suna da wannan ɗabi'ar tunda su yan kasuwa ne ya ce la turwa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama addu'o'in da ba a ruwaito su daga manzon Allah su mutane suke wala an ahadin min ashabi addu'ar da ba a ruwaito ta daga wani sahabi ba wala an ahadin min at-tabi'in bi ihsani addu'ar da ba a ruwaito ta daga wani tabi'i ba ma'a ma ruwaya an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min baya ga kasancewar an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kyama game da yin wannan saja'i fi a wajen addu'a wa ta'addi fihi da kuma yin addu'a waje ta zama ta wuce haddin shari'a wato wadda saba wa ka'idar da Allah ya ce a addu'a akwai riwaya a cikin sahihul bukhari daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda shine yake cewa da kanshi hadithin nasa kulla juma'a in za ka yi mutane karatu ka dinga koya musu karatu kulla juma'atin kulla juma'atin marra duk sati ka musu darasi daya fa in abaita yace in ba za ka iya ba fa marrataini ka musu darasi biyu a mako fa in aksarta in ka cika musu darasi Fasala salatu marratin kai musu darasi uku a mako wala tumallin nasa hadha alqur'ana kar ka cika mutane darasi har ka sa su ƙusa da Ƙur'ani ci kullun tafsiri kullun karatu za su gaji wala alfayannaka ta'ti alqauma wa hum fi hadithin min hadithihim fataqussa alaihim kar ka sake in same ka kazo ka tarar da mutane suna cikin wata fira ka ce sai ka musu wa'azi fataqta alaihim hadithahum ka yanke musu zancen su fatamullahum ka sa su kosa da an hange ka sai a dinga watsewa a ce ga sarkin wa'azi walakin ansit ka dinga yin shuru fa idza amaruka idan suka neme ka fa hadithhum sai ka ba su hadisi wa hum yashtahunahu sai zama kana ba su karatu ne alhalin suna son karatu fanzur sada'a yace sannan ka yi taka tsantsan ka duba ka ga saja'i min addu'a'i fajtanibu in ka ji ana addu'a ana tayin ana tayinta da wani salo na musamman to ka guje wannan addu'a fa inni ahittu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa zalika Abdullahi dan Abbas yake cewa ni na samu annabi da sahabbai ba sa yi sai irin abin da na gaya muku dinnan karantarwa daya biyu a mako sannan addu'a kuma ba tare da takallufin yinta da wani tsari na musamman ba wannan hadisi yana cikin sahih bukhari ina fata mun gane wannan wannan ba a cikin asalin matanin littafin bane ta'aliki ne da masu tagikin suka yi sai malam tabarani ya ce fa'allaftu hadha alkitaba bil asanid al ma'thurati ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shine na rubuta littafin nan na kitabud du'a da isnadojinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ka ji maganar da al-imamu at ya faɗa mutumin ƙasar tabaristan ke tabariya alin tabariya shine sunan garinsu wanda yanzu garin yana cikin yankin isra'ila ne inda ta kwace daga ƙasashen musulmai na ƙasar falastin allah ya da musu da ƙasashensu. babban malami ne jama'a daga cikin manya-manya malaman duniya yana da littafai da yawa banda ma'ajin ɗinnan. banda kitabu tafsir hadisu shamiyin da ra'ilin nubuwa ga sunan kitabul awa'il da tattafai kala daban-daban al'imamu abul qasim suleiman ibnu ahmad tabarani kenan rahimahullah to littafin shi kenan a takaice wannan mai suna kitabu du'a na shi al'imamu abu qasim tabarani baya ga shi akwai littafai waɗanda suke ainihin sun shahara kwarai a cikin wannan babi daga cikin littattafan kudama daga ciki akwai littafin ibn sunni amalul yawmi wal layla amalul yawmi wal layla na al-imam abu bakar ahmad Ibnu muhammad Ibnu ishaq wanda aka fi sani da suna ibn sunni babban khirriji na makaranta al-imam abu abdurrahman an-nasa'i wanda littafin nashi ma irin na shi malamin sa ne al-imam nasai yana da littafi shi ma mai suna amalul yawmi wal layla kuma wannan na ibn sunni kamar ka ce mustakhraj ne akan na malaminsa ya ruwaito hadisan da malamin ya ruwaito a cikin nashi littafin sannan ya ƙara da wasu sannan kuma ya yi mustakharajin wasu ma'ana ya cire isnadojin malamin ya sanya wasu isnadoji daban wanda za su zama gajeru kuma kamantansu na fata mun gane wannan a ah, sai dai an samu bambance-bambance kamar da malamai masu bincike suka nuna tsakankanin littafin na malamin shine abu abu abdurrahman nasa'i rahimahullah da kuma na shi wannan ainihin abubakar ibn sunni alal misali shine akwai malaman da al nasa'i kun san yana daga cikin mutashaddiduna a cikin mazaje a cikin masu magana akan mazaje baya riwaya daga wasu malamai amma sai aka samu shi ibn sunni yayi riwaya daga gare su ko dai dan kokarin samun wasu isnadoji waɗanda suke da uluwi sai ya ruwaito daga waɗannan mazajen abin nan waɗanda alimamun nasa'i shi baya riwaya daga gare su ta fuskar kokarin gadatar da isnadi ya yi riwaya daga wasu mutane irin su abu ya alal mausili su abu khalifata al-jumahi su abu arubat al-harrani su abu muhammad ibn sa'id dan ya gajarta isnadojin da ke cikin littafin na ainihin alimamu an-nasa'i sannan kuma ya tirsa su zuwa ga yin riwaya daga wasu mazaji waɗanda suke ba abin yarda ne a gun malaminsa, sa abu abdurrahman an-nasa'i kamar yadda muka ambata to kamar misali abin nan abu abu jabbab yahya ibn abi hayya da jubarat ibn al-mughallis da makamantansu waɗanda ba sa cikin sharɗin imamun nasa'i littafin yana da kima kwarai duk da yake yana da hadisai wanda ba su tabbata ba kuma shi bai yi aiki irin na al'imamun nasa'i wajen bayani akan isnadoji da illoli da makamantansu ba kawo su kawai yake sannan akwai al-imamu hamad ibn muhammad ibn ibrahim abu suleiman al-khattabi wannan babban malamin Allah ya gafarta ma abu suleiman al-khattabi ya rasu hijira da shekara 388 kamar da kowa ya sani abu suleiman al-khattabi babban malami ne yana da tafai kala daban-daban a ilmomi daban-daban littafin shi ne littafin ma'alimu sunan da makamantar littafai ire-iren waɗannan to yana da littafi mai suna abin nan sha'anu du'a sha'anu du'a ko kuma ana ce mishi ma'ani da'awat wa tafsiruha yana magana akan hadisan addu'o'i da zikirori yana mai bayani akan sirrorinsu da falalolinsu littafi haka mujalladi biyu eh, mujalladi ɗaya juz'i biyu sannan al'imamu abin nan ibnu abidin al wannan malikun saghir mai littafin ar-risala shi ma yana da littafi mai suna kitabu du'a kamar yadda ainihin wato ibnu khairin al-ishbili ya ambata a cikin fiyar ɗinsa baya ga wannan jama'a akwai malamai da dama muna takaita bayani ne akwai al'imamu abu nu'aymin al-asfahani mai littafin hilyatul auliya sanannen malami din nan da akhbaru asfahana wanda ya rasu a hija shekara 430 Allah ya gafarta mishi shi ma ya littafi ya sa mai suna amalul yaumi wal laila waɗannan duka daga cikin malamai ne da suke kudama haka abu isma'ila abu dharin harawi amin ba abu isma'ila ba abu dharin harawi yana da littafi shi ma sunan shi kitabu du'a abu dharin ya rasu da shekara 430 da kamar shekara 1000 da shekara 5 kenan yanzu rahimahullah sai kuma babban malami al-imam al-baihaqi ahmad ibn al-husayn abu bakr rahimahullah wanda malami ne daga cikin ajaibud duniya littattafan shi suna bayyana haka a sunan kubura da tafai irin ainihin al'asma'u wasu sifat da tafai irin eh, ire-iren waɗannan gasunan da yawa yana littafi mai suna kitabu da'awat ko adda'awatul kabir eh, abubakar al-bayhaqi ya rasu eh, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 458 kamar shekara 981 kenan rahimahullah to albayhaqi yana da littafi mai suna ad-da'awat ko kitabu da'awat al-kabir shi ma babban mujalladi haka yana da matukar kima kwarai a babi na bayani akan hadisan da suke da alaka da zikirori da addu'o'i da makamantansu sai kuma al-imamu al-wahidi mai littafin tafsiri din nan wanda ya rasu yana shekara 468 shi ma da littafi mai suna kitabu da'awat kamar yadda yaqutul hamawi ya ambata a cikin mu'jamul udaba da shi da abin nan al-imamu ah, abin nan ibnu al-imad al a cikin shadaratul zahabi fi akhbari man zahab da malam haji khalifa a cikin kashful zununi fi asamil kutubi wal funun ajma'i. ajma'in waɗannan sa daga cikin littattafan malaman salaf game da hadisan a ah, ainihin zikiri al-imamul munziri shi ma wato abu muhammad abdulazim ibn abdulkawi al-mumbiri wanda ya rasu da shekara 656 kamar shekara 783 kenan yau da rasuwarsa shi ma yana da tafi mai suna amalul yaumi wal laila Allah ya gafarta mashi so haka ainihin wato aka samu malam annawi yahya ibn sharafin nawawi babban malami daga cikin waliyan allah allah ya gafarta ma imamun nawawi ya rasu hijirar shekara 676 ko da bakwai kamar shekara 763 kenan ko kuma da biyu allah ubangiji ya gafarta mashi ya mushi rahama babban malami ne daga cikin malamai waɗanda duniya ta shaida kirkinsu da nagartarsu da natsuwarsu da iliminsu tare da cewa bai daɗe a duniya ba shekarar shi kwata-kwata shekara tala arba'in da uku ne ko da biyu don an haife shi a shekara ta hijira na da ɗari shida da talatin da ɗaya amma ya yi ayyuka da rubuce-rubuce waɗanda ga sunan duniyar musulunci na cin moriyarsu sharhin sayin muslim al-majmu sharhul muhazzab ya fara sharhin imamul al-bukhari riyadu salihina arba'una hadifa at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an ga sunan littafai kala daban-daban to kuma yana da littafi mai suna al-azkarun nawawiyya haka ake ce mishi sunan shi da ya shahara asalin sunan shi hilyatul abrar wa shi'arul akhyar fi talkhisil da'awati wal azkar shine sunan yanka da ya sa wa littafin hilyatul abrar wa shi'arul akhyar fi talkhisil da'awati wal azkar amma ana ce mishi al nawawiyya wani littafi ne mai matukar kima kwarai da gaske wanda ya samu albarka da yaɗuwa a cikin duniyar musulunci akwai su malam mashhur Hassan Ali Salman ya yi mishi ainihin wato gyara na sahih da da'if gashi abin nan kai Abu Usama Salim bin Idin hilali hafizahullah haka ake buga shi a cikin mujalladi biyu wannan mujalladi na farko ne gashi nan shine sahih wa da'if al wannan shine sahih din na farkon sahih al-azkar an yana bayani akan hadisai da suka inganta da wanda ba su inganta ba a cikin littafin al'adkaru azkar an-nawawiyya al ibn hajar al ya karanta da littafin azkar an ya zauna zaman majalisi yayi imla'insa kamar da aka bada labari a tarihinsa yadda imam sakhawi ya da labari yadda kaga ana zaman karantarwa malami na gaske jama'a ba irin wannan da muke ta dagaji ba malami na gaske zai karantar da karatu to littafi ne kankani wanda asalin azkar din bai fi wannan kwaya ba wannan shi takhrijin azkar din mujalladi biyar ne ake buga shi kamar yanzu inda a zamanance ne sai ka ce kasusuwan karatun ne ko mun gani idan ya zauna zai ja matanin hadisin daga littafin azkarun nawawiya sai ya kwararo shi da isnadi tun daga kan shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam haddathana fulanun an fulanin an fulanin sai ya take kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya fassara musu shi ya fitar da sharhi ya bayani ya fitar da fawa'idu magana akan illolin mazaje da sauransu yadda dai ka san ibn hajarin da ka sani in ka san shi amma bai karasa shi har zuwa karshe ba gab da karshen littafin ya rasu zaka zaka ga gashi nan majalis ne kowanne zaka ga majalisi na kaza yanzu gashi majalisi na arba'in sai ka ga nan ga bismillah nan ga talati sai a ci gaba da karatu zai ce haddasana wane wane wane wane har zuwa kan ya tike ya bi ta kan isnadin nawawi din ko ya bi ta wani waje daban har ya kai kan annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadojinsa littafi ne mai fa'ida kwarai ga ga masu bincike da kokarin karatu akan illoli da riwaya da makamantan sunan shi nata'ijul afkar fi takhrij ahadith al-azkar ga lil hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah shi sa uh, malam ahmad shakir yayi gaskiya da yake cewa matan duk duniyar nan sun zama wato bakarariyawa sun zama a kima sun kasa haifan ɗa irin ibn hajar sun kasa tun ya kwanta ya mutu ba sake yin uwa irin uwar shi da ta yi musulunci irin haihuwa irin ta ibn hajarin ba Allah ya gafarta mashi shi da sauran malaman musulunci wannan azkarun nawiya kenan jama'a ta takaice wanda littafi ne ina ganin bai yiwuwa a ce wata makaranta daga cikin makarantun musulmai ko wata maktaba daga cikin maktaban mutumin da ke karatun musulunci da kokarin tantance ilmomi da tarbiyya ta sanin zikirin manzo Allah sallama za ta iya wadatuwa daga littafin al-azkarun nawiya dama imamu nawawi mutum ne da Allah ya multafan shi albarka duk inda ka je alal misali ana da labarin akalla riyadu salihina da arba'una hadisa duk inda musulmai suke a duniyar nan sun san littafin arba'una hadisa sun san littafin riyadu salihina riyadu salihina an fassara shi zuwa yarurruka sun kusa hamsin yanzu a duniya kowane yare da akwai musulmai masu magana da shi to zaka iya samun fassarar riyadu salihina zuwa wannan yaran sannan littafin shi suna da tsafta da yake mutum ne na tsatse ba shi da gaggawa ba shi da hayaniya to haka kuma littafin shi suke bayyana ɗabi'arsa da yanayinsa Allah ubangiji ya gafarta mashi baya ga shi akwai kuma malamai waɗanda ba waɗannan ba akwai al'imamu ibn al-jabari babban malamin ƙyara'at ɗin nan mai littafin ainihin wato al rasin hasin fi kalami sayyidul mursali kuma shi da kanshi ya takaita littafin ya mai da shi uddatul uddatul hisnul hasin wa jannatul hisnul hasin wannan duka littattafan shi ne ya a yi mishi hashiya ma baya ga wannan hakanan al-imamu ibn taymiya abul abbas ahmad ibn abdul halim shekul islam rahimahullah shi ma da littafi mai suna alkalimu tayyib wanda shekul albani muhammad nasiruddin ya mishi ya mishi ainihin aiki na sahihul kalimu tayyib haka shi ma wannan malamin namu ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah yana da littafi irin na malamin nashi shine alwabil sayyib min al-kalim at shine wanda mashhur Hassan Ali Salman ya mishi takhriji da tahqiqin sa a cikin ainihin kyakkyawan mujalladi wanda har nabi kai gare shi ba a maktaba amma muna nan da shi wannan in kun tuna kwanakin baya ma mun yi hujja da wani karatu a cikinsa. amma wannan bugun da ke hannuna bugu ne na mashru'in bincike na su Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah ya gafarta mishi wanda taqiqin Abdullahi abin nan ne a Abdurrahman ibn Hassan ibnu Qa'id shine taqiqin shiga shi a cikin kankame mujalladi alwadul Sayyib min al-kalim wannan littafin jama'a yana da daɗi kwarai da albarka bai kamata a ci ba karanta shi ba dan kamar da kasan ibnu al-qayyim da karatun shi da ilimin sa mawsu'i haka za ta bayyana gare ka anan ba wai kawai zikirorin ya kawo ba muqaddiman ma da yayi ta kusa ka fi littafin ma yawa da muhimmanci ma ilmanci za mu zo mu ji bayani akan fawa'idu na zikiri sai da ya kawo kusan guda 80 da wani abu fa'ida ɗaya bayan ɗaya waɗanda yake fitarwa daga cikin hadisai kuma ya faɗa ya ce sun ma faɗa ya taƙaita ne Allah ya gafarta musu sannan aka samu waɗannan duk daga cikin malaman baya waɗanda suka yi a bisa salo na furu wato ba da isnadojinsu ba suna kawo su ne da isna suna ɗaukowa ne daga wasu littattafai baya ga su akwai shi kan kanshi malam bakar abdullahi abu zai rahimahullah ya danta tafi mai suna tashihu du'a mujalladi ɗaya haka tashihu du'a'i wanda shi ma littafi ne mai daɗi kwarai littafin kalimu tayyib na malam na al-imamu ibn taymiya an samu suyuti ya mushi ikhtisari rahimahullah wanda ya sa shi dan kankanin littafi haka muktasar sannan akwai abin nan malam ainihin abdulgani ibn abdulwahid ibn sa'id ibn abdulwahid al-maqdisi mai littafin annasiha nasiha fil adiyati sahiha na ibn abdulwahid al-maqdisi haka dan uwansa abdulgani ibn abdulgani al-hafiz abdulgani al-maqdisi abdulwahid al-maqdisi shi kuma yana da at-targhib fi du'a haka kuma akwai abin nan malam abin nan mustapha al'adawi shi ma ya yi a sahihul musnad min azkari yaumi wal akwai kuma littafi kankani wanda kusan kowa ya san shi kuma kusan kowa na da shi shine littafin malam sa'id al-qahtani wannan da ake cewa hisnul muslim wannan da littafi mai albarka wanda kusan kowa na da shi akwai babban malamin hadisi na kasar Kano shine Dr. Sani umar rijiyar lemu hafizahullah ya yi karatun wannan littafi kankani a garin katsina kasusuwa da dama za ka sha mamakin irin yadda ya fitar da fa'idoji a cikinsa littafin hisnul muslim kasusuwan suna nan laka iya samun sadin da ake samun kasusuwa na ainihin karatu da makamantansu waɗannan sa daga cikin tafan da ga sunan kala daban-daban daga cikin mutsawala da na tsaka-tsaki da ƙananansu da tattafai ne na malaman hadisi malaman sunna wanda suka rubuta su akan matsala kawai ta zikiri wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe ahlus sunna suna yin zikiri malaman ahlus sunna suna da rubutu da karantarwa akan zikirori ba kamar yadda galibin 'yan bid'a suke so su dinga yi ahlus sunna sharri da kuma ƙoƙarin yin yarfa kan cewa su ba ta zikiri ba a'a zikiri irin na bid'a shine ne sunna ba sai. ta yi kuma a samu yanayi na mutane a cikin ahlus sunna sun gafala hatta na sunnan ma ba sa yi kaga wannan sai ba yan bid'a dama sai su faɗi kalima ta ainihin batsiri amma kuma su zama suka ta tabbata akan mutumin da baya yi da haka jama'a mu kula da zikirori na sunna wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda suka tabbata a cikin hadisai tabbatattu abu na farko kenan cewa ahlus sunna suna da zikirorin su na biyu kuma kamar da zamu zo mu ji muhimmanci da fa'idar da ke cikin zikiri zaka sha mamaki har fa'idar da suke ciki na uku kuma ashe akwai buƙatar a duk inda ahlus sunna suke suke karantarwa ko suke da makarantu ko islamiyu ko primary school ko makarantun matan aure ko makarantun majalisu na tsakanin magariba da isha ko ina ne ya kamata ya zama akwai wani nasibi na karantarwa da za a yi akan zikirori kar a takaici kawai akan hadisai na labarai da falala da kissoshi da raddi da makamantansu a su ma zikirori a ba su haƙƙinsu na karantarwa mutane su san su mutane su iya su wajibi ne kuma musulmi kowa ya ɗaukar wa kanshi cewa wajibi ne iya zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawan wanda yake ne a cikin ibadoji cikin salloli cikin janaza a lokutan azumi waɗanda ake yi ne sawa'un a wajen mu'amaloli wajen cin abinci shiga bayi sanya sutura cirewa wajen mu'amala da iyalai wajen gaisuwar mutuwa wajen barka haihuwa da ta aure duk waɗannan wurare akwai zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar game da haka sannan ko da ɗan littafin nan na hisul muslim ka samu zaka samu da dama daga cikin waɗannan addu'o'i alhamdulillah yanzu akwai fassara hausan shi da zaka samu tana gaya maka kowace addu'a gata addu'a kaza addu'a kaza sai ka dinga ainihin wato itina'i da shi sannan mutane su koma su koya a gun malamai me aibin ka je ka sanya wannan littafi a gaban malami ya koya maka shi ɗaya bayan ɗaya dalla dalla can nake da haka muke koyan duka ilmomin boko da na rayuwa ba ma raina karancinsa ko kuma cewa ai kaza bai kamata a ce kamar ni sai yanzu nake koyon sa za ga mutane da dama suna da shekaru ko matsayin da a bisa ɗabi'a za a ga sun fi ƙarfin wani mataki na karatu amma sai zama in ba su wannan matakin na karatu ba za su dawo su yi shi matuƙar suna buƙata kuma ba wanda yake ganin cewa ba su kyauta ba ko sun dawo da kansu baya to shari'ar musulunci karatun addini karatun da zai raya maka zuciyarka shi ya fi cancanta da ka yi mishi wannan hidimar fiye da karatun boko jama'a Allah ya tsare waɗannan sunaye ne kawai da bayanai a takaice game da wasu daga cikin littattafai waɗanda suke na zikirori na littattafan malaman hadisi malaman sunna alherin Allah ya kai gare su dangane da falaloli ko kuma fa'idojin da ke cikin zikiri waɗanda bai ambace su ba nan shi ibn qayyim amma ya ambace su a cikin littafin nan nashi na alwabilus sayyid a al-kalim at za mu yi talhisin su kawai ba tare da mun ambaci a dalilai da hujjojin da ya kafa ba in ba inda ya zama dole ba a ya kawo sama da guda ɗari kusan guda ɗari a ne amma na taƙaito akan taƙaito mana wasu guda saba'in da uku duba zuwa ga cewa wasu ya yi kamar maimai a kansu wasu kuma kamar ba asali fa'ida ce da ma'anar fa'ida ba bayani ne wanda yake highly technical highly academic akan matsala har ila wannan littafi na alwabil sayyid akwai karatun shi da shi wancan babban malami na hadisi malam dr sani umar rijiyar lemu hafizahullahu yake gabatarwa yanzu haka a wannan rayuwar da muke ciki game da littafin yan uwa masu kokarin bibiyar karatuka su je su saurara don su samu ɗimbin ilimi da ainihin manhajin salafiya a ciki allah ya samu dace abu na ɗaya daga cikin fawa'id na zikiri shine innahu ko innahu yatrudu shaitan wa yaqma'uhu wa yuksiru zikiri ambatan Allah yana koran shaidani da ke shiga zuciyar mutum ko ya shiga jikin mutum ko ya sa wasu wasi sannan yana karya kashin bayan shaidan kamar yadda aka sani da zaran kayi a uzbillah min shaitan rajim shaidan zai ba waje na biyu annahu yurdir rahman azza wa jalla zikiri yana yardar da ubangiji subhanahu wataala yana sa ubangiji ya yarda da abin da kake salisa fa'ida ta uku annahu yuzilu al-hamma wal ghamma qalb zikiri yana kawar da damuwa da bakin ciki daga barin zuciya a duk sanda ka shiga cikin wata damuwa ko wani bakin ciki da zaka ambaci Allah zaka fita daga cikin wannan kawai mutumin da ya shiga cikin fushi fushi na daga cikin damuwa haka bakin ciki ko tashin hankali ko abin nan wato rikici ko fargaba dukkan waɗannan yanayi da suke lalata natsuwar zuciya za su iya samun za ka iya fitar da su daga zuciyarka ta hanyar ambatan Allah الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط sannan zai ja zuciyarka farin ciki da natsuwa da kuma samun faɗaɗuwa alhamisa yuqawwil qalba wal badan zikiri yana ƙarfafa maka zuciyarka da jikinka as-sadisa yunawwiru al-wajha wal qalb zikiri yana haskaka fuskarka da zuciyarka as-sabi'a yujlibu rizq sannan kuma zikiri yana kawo maka arzikin duniya da na kiyama as-samina fa'ida ta takwas annahu yaksu dhakira al-mahabata wal halawata wan nadra zai sanya maka riga kwarjini da ainihin an an annuri a fuskarka at-tasi'a na tara annahu yuwarithul mahabba zai gadar maka da kauna Allah zai kaunace ka bayan Allah ba su kaunace ka saboda ita kauna ita ce gaba ɗaya ruhin addini kuma tsirar duniya da lahira tana komawa ne ta kai ta kawo ƙarƙashin ƙaunar da Allah yake ma to wanda ya dinga yin zikiri sai Allah ya ƙaunace shi ƙaunar da ta zama shi wato cin nasara a duniya da lahira sannan al'ashira zikiri yurisul muraqaba zai gadon maka da kiyaye doka Allah irin muraqaba da ta shigar da kai cikin karabkan muhsinuna wanda manzo Allah yace an ta'budallaha ka annaka tarah to babu wanda ke samun irin wannan falalar sai wanda yake ambatan Allah domin wanda baya ambatan Allah babu yadda za a yi ya zama zuciyarsa tana kulawa da Allah ballantana har ya dinga bautawa Allah kamar yana ganin sa wanda in shi bai ganin Allah Allah yana ganin shi daka ba a samun ihsani sai da ambatan Allah sannan kuma yurisul inaba shine arju ila Allah azza wa jalla zikiri yana gadan maka da karama ko da kana komawa zuwa ga Allah kana barin al'amarin ka ga Allah a kore shi na goma sha biyu yurisul qurba minhu zai gadan maka da samun kusanci zuwa ga Allah domin Allah yana zama makusanci ga masu ambatan shi sannan a zikiri a gaba ta sha biyu ya fita hulaka baban aziman min abwabil ma'arif zai buɗe maka ƙofa mai girma daga cikin ƙofofin ilimi duk sanda ka ƙara ambatan Allah za ga ka ƙara samun kofar ilimi na za ka gane wannan aikace ka ɗauki alkur'ani a matsayin shi na babban ambaton Allah duk mutumin da ya yi alkur'ani ya haddace shi ya san ma'anarsa to dama wannan mutumin ba rago bane rago ba haddace alkurani musan wannan ko mun gane wannan da kyau jama'a domin a a ba aiki ne na ragage ba to idan ka ga wanda ya rike alkur'ani ya zo zai koyi wani karatu ya kasa ko to bai dame shi bane sai dai saboda bai san wannan karatun an tasa samun shi ne ya zama mai dole ko kuma bai mai da hankali ba wato sai dai lalaci ko rashin interest amma ba ka ba duk abin da zai koya za ga ya iya saboda yana da asalin ɗabi'ar ƙwazo sannan kuma inda zai ciyar da ushirin lokacin da ya ciyar wajen iya ƙur'anin nan sai ya yi zarce ya yi fice a kan wannan karatun boko Kala da kyau ka gani din da ka je department shiga abu ka gani ka ga wani zaɓaɓɓarin usadu ko bincika ka ji haka da an ce ai kwana ma yake yana ƙwami ma halama baya kwana ma lissafin ma wannan formulolin sai an zo jarabawa amma kuma zai fi kowa samun sakamako mai kyau me yasa saboda ya raye zuciyar shi da ambaton Allah sai Allah ya bude mishi kofar fa'idoji na ilmomi kalle yin tafsirin malam Zafar Mahmud Adam ka duba yadda yake shiga ya fita cikin alqur'ani rahimahullah duk malamin da ya kware alqur'ani haka za a ganshi a kowane fage ko likita ne na boko ko injiniya ne ko lauya ne ko dan siyasa ne ko malamin makaranta allo ne ko malamin firamare ne haka za ka same shi yana da zarkiya akan sauran mutane a wajen abin da yake to haka kuma duk wanda ya rike sauran nau'o'i na ambatan Allah haka abu na goma sha hudu zikiri yana yurisu yurisu sahibahu alhaibata li rabbi yana gadarwa mai yin zikiri kwarjinin Allah wa ijlalihi da girmama Allah da ka sai zama wannan zai karanta mishi ƙofofin sako kullum yana ambatan Allah da zuciya rayayya to zai haka zai rage mishi korafin sabo domin babu mai yin sabo sai wanda yake cikin jahilci la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sarhi hina yasriqu wa huwa mu'min wa hakaza na goma sha biyar go na goma sha biyar al-khamisatu ashara الذكر يورثه ذكر الله zai gadar maka da ambatan da Allah zai maka domin Allah ya ce fadkuruni azkurkum a cikin hadisi kuma wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar daga Abu Huraira manzo Allah yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i wanda ya ambaci Allah a cikin zuciyarsa Allah zai ambace shi a cikin nafsin Allah wanda ya ambaci Allah a cikin wasu taron mutane Allah zai ambace shi a cikin wasu taron halittun da suka fi taron mutanen can albarka na goma sha shida zikiri yana gadar da rayar da zuciya shine abincin zuciya a nan ne ibn luqaym yake ba da labarin cewa ya ji malamin shi ibn taymiya yana cewa kwatankwacin zikiri ga zuciya kamar kwatankwacin ruwa ne ga rayuwar kifi ka kwatanta kifi a inda zai rayu babu ruwa rayuwa ba ta yiwuwa ko to haka zuciya rayuwa ba ta yiwuwa gare ta sai da ambaton Allah bayan kasancewar zikiri shine abin nan wato madda ta rayuwa ga zuciya sannan kuma shine abincin zuciya kamar da dai kasan kifi din a cikin ruwa ruwan shine mahallin rayuwarsa kuma ba yi da abincin da ya kai ruwan da mutum zai rasa abinci kaga rayuwar shi ba ta yi kyau ba to haka idan mutum ya rasa ambatan Allah ita ce fa'ida ta ainihin goma sha bakwai cewa innahu qutul kalbi war ruh anan ma ibnu qayyim jawziya rahimahullah ya ba da labarin cewa wata rana ibnu ya yi sallah asuba ya zauna ya ci gaba da zikiri har rana ta take kama a ce karfe ɗaya ko sha biyu na rana sannan ya miƙe sai suna ta mamaki gashi ba azumi yake ba alaga ta malam baka karya ba yace wannan zikirin da na nayi shine breakfast dina wannan yace wannan zikirin da nayi shine breakfast ina yace ah, ah, wannan hadhihi ghadwati sai kuma fa'ida ta goma sha takwas annahu yuwarrifu jala alqalbi ah, fi sadaq yana yana fitar yana gadar maka da fidda zuciya daga cikin kangin da take komai yana da kangi ko wata fitina ko wani abin nan cikas da yake samu a rayuwarsa kowane abu na da wani challenge ko wata matsala ko to challenge da matsalar zuciya tana yayewa ne ta hanyar ambatan Allah da istighfari da ainihin salati sannan zikiri fa'ida ta sha tara yana sa a kankare maka zunubai eh, domin yana daga cikin manyan hasanat kuma ya tabbata innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil dhakirin fa'ida ta ashirin ah, zikiri yana cire yuzilul wahsha bainal abdi wa rabbi yana cire nisa da rashin fahimtar juna tsakanin bawa da ubangijinsa idan bawa yana ambatan Allah yana tasbihi yana godewa Allah zai wayi gari babu wani shamaki ko wani abin nan shinge tsakanin shi da Allah ubangijinsa fa'ida ta 21 cewa shi zikiri yana sa bawa ya san Allah a cikin halin tsanani ko halin wadata da halin kunci ko halin farada zai san cewa komai Allah ne yake sai sannan fa'ida ta 23 zikiri yunajjil abda ko yunajji sahibahu min azabi min azabi rabbihi subhanahu wa ta'ala zikiri yana yana tserar da bawa daga azabar Allah Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala Allah ka tsiratar da mu sannan zikiri fa'ida ta 24 yunazzilu sakinatan ala qalbi sahibi yana saukar da wata natsuwa akan zuciyar mai yin zikirin fa'ida ta 25 zikiri yana katange ka daga shagaltuwa da abubuwan da suke fudulul kalam da giba da ƙarya da fushu saboda dai bawa dole sai dai magana mutum in dai ba kurma bane shi dole zai magana sai ya zama maimakon ko dai ya magana ta kirki ko ya magana ta banza ko ko ya magana kirki ne ko ya ta banza to idan ya shagaltar da harshen shi da magana kirki sai wannan ya katange mishi lokacin da zai magana banza kalla ka ga misali idan ku kun saba zaman majalisa za ku zauna tun bayan la'asar kawai kuna bin inuwar mangoro ko cediya ko gindin wani mai teburin shayi ko wata mai dafa dan wake kuna tabin inwata idan dare yayi ku canza eh, ku canza wurin zama daga nan har sha ɗaya na dare su kuma ga wasu ustazai sun yi darasi da yamma da la'asar ɗin a islamiyya su ko kuma kuna ta kuna ta fira kaga su sun samu falalar aikin alkhairi ko kuma kuna ta fira ne kawai firan nan dole ya zama akwai barna a cikinta ko kuma alal aqal akwai fudulul kalam zancen da ba ku da bukatar yin sa wancan alarma kuma ya shiga cikin masallaci yana ta muraja'a ku kuma kuna tafira yayi muraja'an qur'anin sa kuna tafira da dare haka ana karatu a masallacin anguwa ana zikiri ne ambatan Allah ne ku kuma kuna tafira karke da za a lissafa ayyukan da ku da masu karatun nan suka yi a wannan daren kawai za ka ga kai da ka zauna zaman fira cike da buhu na sharri na maganganu marasa alkhairi shi kuma wancan cike da buhu na aikin alkhairi to dole tunda sai ka yi magana sai ka zaɓi magana ta alkhairi ka bar magana ta banza Allah ya tsare daga cikin fa'idar zikiri wanda ita ce fa'ida ta 26 zikiri majalisin zikiri shine kadai majalisin da mala'iku suke halartar sa su zauna su yi tarayya da masu yin zikirin kamar yadda majalisai irin waɗannan na al'ada na gafala na ƙarya na sharri na cin amanar juna su kuma su ne majalisan da shaidanu suke halarta suke halarta su da haka ya rage gare ka kamar da ibnu qayyim ya ambata sai ka zabi wanne ne yafi burge ka a ciki wanne ne ya fi cancantan ka je ina ne yafi dacewa da da ka samu kanka misali ko da a rayuwar duniya ne kasuwa inda yake zuwa a samu abin da za a rayu da kuma bola inda za a je sai dai a game da cututtuka da ɗanyen kashi da warin datti da ƙazanta da cututtuka wanne za ka zaɓi ka je ka zauna ka wuni ya kamata ka bakan ka amsa daga cikin fa'idar zikiri har ila wadda ce fa'ida ta ashirin da bakwai da malaya ambata a nan cewa annar zakira yus'idu bi zikiri mai ambatan Allah yana zama ya tsira yana samun tsira a wurin Allah saboda ambatan Allah da yake Allah ka sa mu tsira haka ya sake ambata cewa samina wal ishiruna cewa mai ambatan Allah yu'minu eh, yu'minu min al yawm al zai amuntu daga taɗewa ranar alkiyama Allah ka tsare mu daga taɗewa a tasi a wal ishirun ya ce zikiri ambatan Allah ma'albuka wal khalwa idan ka ambaci Allah kai kadai a keɓance kuma kai kuka wannan zai baka dama ka samu wata falala ta musamman ita ce shiga inuwa a ƙarshen Allah a ranar alkiyama wannan sai in ya haɗu da waɗannan abubuwan guda biyu ambatan Allah kai kadai a keɓance kamar da hadisi ya bayyana sannan kuma kai nadama ka ji tsoron Allah har kai kuka to wannan zai baka dama ka shiga ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah a ranar alkiyama ran da babu wata inuwa sai inuwa shi Allah ubangiji ka samu a cikin wannan falala sannan yace fa'ida ta talatin ita ce al bihi sababun li ata'illahi lidh-dhakiri afdala ma yu'ti sa'ilina in ka shagaltu da ambatan Allah wannan zai zama dalilin da Allah zai baka abin da yake mafi falala da yake baiwa mutane fa'ida ta ɗaya annahu aisarul ibadat zikiri ya fi komai daga cikin ibadoji sauki kaga bai kai wahala azumi ba bai kai wahalar sallar dare ba bai kai wahalar ciyarwa sadaka kyauta bai kai wahalar ziyarar marasa lafiya a asibiti da ziyarar yan uwa da ziyarar makabarta duk wani abu wanda zaka yi a cikin waɗannan zaka yi yana buƙatar tsaka badaniya ko tsaka maliya ko both of them yana buƙatar sai ka ciyar da dukiyarka ko lokacinka ko jikinka ko sai ka haɗa dukansu amma zikiri duk bai buƙatar wannan harshen ka kawai zaka dinga motsawa kaga ibada ce mai sauki amma ita zama wato mai wahala ga mutane hiya min ajalliha wa afdaliha kuma wadda ibada ce kuma da tafi kowace daraja da falala ga sauki kuma wanda motsawar halshe ya fi sauki fiye da motsawar duk wata gaba a jikinka kalla ka gani la tukallifuka shay'an hasali ko da jikinka babu energy ko baka da lafiya sai dai in tsanani ya kai tsanani za a gane tsanani ya tsananta in ya zama baka iya motsa ma harshenka to da shi ake yin zikiri ba kalli sa kuma za ka iya yin shi kana yin wani abu kana tafi a kasuwa ko a hanya ko kana tuka mota ko kana zaune kana kwance ko kana tsaye ko kana yayane menene qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko mun gane kaga wannan yana nuna saukin da ke cikin ainihin wato zikiri Allah ka ba mu damar yi fa'ida ta talatin da uku da biyu cewa ya zo a cikin hadisi cewa zikiri shine dashi a cikin aljanna shine dashen aljanna shine fandisho din da ake kake dasa kanka a cikin aljanna kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daren da aka yi Isra'i da shi ya gamu da kakansa Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam Ibrahim ya ce da shi aqri ummataka minni salam ka ce wa al'ummarka ina gaishe su wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turba kuma ka ba su labarin cewa aljanna tana da ƙasa mai kyau ƙasa cikinta mai kyau ce azabatul ma da ruwa mai daɗi wa annaha qi'anun kuma cewa ƙasa ce shimfaɗaɗɗiya babu tudu babu kwari babu bishiyoyi sannan ya ce wa anna gharasaha kuma cewa abinda ake shuka wa mutum a cikin aljanna wanda zai tara rana alkiyama shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wannan hadisi ne tabbatacce da shawahid dinsa ingantacce ne hasanun ko sahihun lagairihi insha Allah haka abin nan cewa falala da ainihin wato darajar da ake samu na ayyuka tana da gwargwadon aikin da mutum yake na ambatan Allah ita ce fa'ida ta 33 annal ata'a wal fadl alladhi rutiba alayhi lam yurattab ala ghayrihi min amal Allah ya bada lada da falala ga zikirori wacce babu wani aiki a duniyan nan da yake da irin wannan falala kalli dai ala sabil misal hadisin man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda bukhari da muslim suka fitar daga sabi abu huraira manzo allah ya ce wanda duk ya faɗi wannan a rana kafa ɗari ko za a bashi ladan mutumin da ya yanta wuya goma za a rubuta mashi lada guda ɗari biyar a gafarta mishi zunubai guda ɗari biyar sannan za ta tsare shi daga ainihin wato shedan tsawon wuninsa sannan kuma babu wanda zai samu irin wannan aikin irin wannan ladan sai wanda ya aiki da shi ko fiye da haka kalla hadisin da manzo Allah sallallahu ya ce matalakawa je su dinga yin subhanallahi wa rahmatullahi wa la Allahu akbar za su samu lada irin na masu kuɗi da suke ce da dukiyarsu ga sunan dai kalla hadisin addu'a shiga kasuwa duk da akwai maganganu akan inganci ko rashin ingancinsa ga sunan dai hadisai kala hadisin kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani kala hadisul bitaqa duk wannan suna nuni zuwa ga nauyin ladan da ke cikin ambatan Allah kala hadisan da suke magana akan falalan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man salla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi ashara da ire-iren su fa'ida ta 40 da 34 malam yace ah, wato ah, ci gaba da ambatan Allah dawamu dawamu abin nan dawamu zikrullah dawamu a yujibu adama nisyani idan ka tabbata kana ambatan Allah to ba za ka manta Allah ba za ka shiga cikin waɗanda wala takunu na Sullaha fa ansahum amfusan. wato abin da ka samu na matsala an ka manta Allah ne sai Allah ya mantar da kai kanka sai kai ta yin abin da ba zai amfane ka ba ka lalace ga baki daya Allah ka tsare mu to ko idan mutum ya lalace ya daina ambatan Allah ya manta kanshi zai fada ga dukkanin barna ibn qayyim da yazo nan yayi sharhi mai tsayi duk waɗannan fa akwai sharhin sun kuma cikin littafin ya bayyana misalin shi shine kamar misalin da mutumin da yake da gona ko yake da dabbobi yana kiwon su wanda gyaruwansu da nagartarsu shine kullun ya dinga mu'ahadansu mu'aharanta su ko idan gona ce kullun ya dinga mata abin da ya kamata na noma da rage da sanya taki idan gonan garga gonan da yake ce mata noman rani dole ya dinga bata ruwa da sauransu ko hakan kana da dabbobi to kaddara kai sai ka fita batun gona ko ka fita batun dabba kowa ya san me zai biyo baya lalacewa da asara zaka samu kanka a ciki bayan a ce ka riga ka shuka ko ka siyo sa za ka ɗaure shi wai ka sai da shi da sallah eh, kai wata biyar ko shida kana kana kiwonsa sai kai ka fita batun shi ka manta da shi Ba ka zuwa ka duba shi da safe ko da yamma ko ka siyo mishi eh, dusa da magani ka kira veterinarian ya zo ya duba shi duk ba ka yin wannan me zai faru bayan dan lokaci asara za ka yi mafi karanci shine a ce ya rame ya lalace ya tsotsi, ko kuma mafi ƙarshe shine a ce ya mutu haka wannan gonan ma to haka misalin mutumin da baya ambatan Allah yake jama'a Allah ya tsare ah, sannan ah, fa'ida ta talatin shine biyar shine yusayyiru al-abda wa huwa fi firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhati wa suqmihi wa fi hali na'imihi wa ladhatihi wa laysa shay'un ya al-awqata wal ahwala zikiri zai game ka a duk inda kake kana kwance a gadonka kana kasuwa kana halin lafiya kana rashin lafiya kana cikin ni'ima kana cikin kunci kana cikin ko ina ne ko ba kulle ka aka a gidan yari zaka iya zikiri ba za a ce to tunda baka shigo da littafanka ko da kayan aikin ka ba ba za ka samu halin morasu ba a'a kana kasuwa kana kasuwanci ko ka je sayo ka je sayarwa in fa yana daga cikin mutanen da suke burge Allah ma kamar ya tabbata cikin hadisi wanda al-Imam Tabarani ya ruwaito da al-Imam ainihin Hakimin ne Saburi da wasu su cewa Allah yana son mutumin da yake cikin kasuwa amma kuma yana ambatan Allah ma'ana kana shagon kaɗan nan kana yi kana tilawa kana sai da kayan da kake sayarwa ko kana siya ko ka je siyowa ko ka je window shopping ko market survey kana yi kana ambatan Allah ko mun gane saboda kasuwa gidan shaɗan ne ya tabbata cikin hadisi ya kace kar ka sake ka zama kai ne farkon shiga kasuwa kar kuma ka sake ka zama kai ne na ƙarshe sai ka zama kanin shaidan Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa fa'ida ta da shida zikra nurul lizakira fi duniya haske ne ga mai yin sa a duniya wa nurun lahu fi qabrihi haske ne gare shi a ainihin kabarinsa wa nurun lahu fi ma'adi haske ne a gare shi a makomarsa wa nurun lahu bayna yadayhi sirat haske ne gare shi a gaba ga sirati Allah ka haskaka mana ya yi ma wannan gabar dogon sharhi ka je karanta shi da tafsirin da ya na ayan Allahu nuru samawati wal ard ka ji dimbin ilimin ibnu qayyim jawziya wanda ya baje shi a wannan waje Allah ya kara mishi rahama da gafara fa'ida ta 37 anna dhikra ra'sul usuli wa tariqu ammatu ta'ifa wa manshurul wilaya cewa zikiri shine shine jari na hanyar samun shiga a wurin Allah kuma duk wanda yake so ya samu martaba to sai yayi zikir sai ambaci Allah asamina wa salasun yace fil qalbi khalla a cikin zuciya akwai wani gibi akwai wani wanda yake gibi ne la yasudduha illa zikr babu abin da ke cire yake cike wannan gibin sai ambatan Allah sannan yace at-tasi'a wa salasun az-zikru yajma'ul mutafarriq zikiri shike hada maka abin da yake a rarrabe wa yufarriqul mustami shike rarrabe maka abin da yake a hade wa yuqribul ba'id shike kusanto da manisanci wa yub'idul qarib kuma shike nesanta maka makusanci shike kusanto da manisanci ya nesanta maka makusanci me yake nufi da wannan yace jam'u ma tafarraqa alal abd min qalbihi wa iradatihi wa humumihi wa azmihi wato yana ainihin tattara maka abin da suke a rarrabe yi maka maganinsu lokaci guda na baƙin ciki da damuwa zai tattara maka su wuri guda yi maka maganinsu sannan wuyi kuma majtama'a zai kuma raba ka da abin da ya taru a zuciyarka na waɗannan baƙin ciki da damuwa ɗin hasra da gumum da humum da suke zuciyarka zai wargaza maka su sannan me yake nufi da haka nan zai raba ka da zunubi da laifuka sannan zai raba ka da shaiɗan da tawagarsa da jama'arsa me yake nufi da taqribul ba'id da kuma tab'idul qarib taqribul ba'id shine shaidan kullun ainihin wato yana nan kusa da kai yana so ya dinga zayyana maka munanan abubuwa yana nuna maka cewa duniya tana da faɗi lahira ba yanzu ba mutuwa ba yanzu ba kana kallon mutuwa a matsayin wani abu na nesa kana kallon rayuwa a matsayin wani abu mai faɗi ko to zai dinga kusanto maka da lahira kusa yana kusanto maka da mutuwa yana sa kana yawaita ambatanta wanda wannan kuma zai zama maka kariya daga barna kamar da manzo Allah yake cewa aksiru min zikri hadimil lazzat sannan akwai abin da yake kusa gare ka ko bai da amfani gare ka shine duniya da rudinta da damuwarta da faɗi tashinta da bala'in da ke cikinta to zikiri zai nesanta maka ita za ga baka da kusisi amma kana jin daɗi baka samu abin da kake so ba amma baka cikin damuwa baka cikin tashin hankali da fitinar da sauran mutane suke ciki idan kana ambatan Allah al-arba'un fa'ida ta arba'in anna zikira yunabbihu alqalba min nawmihi wa yuqiduhu min sinati zikiri yana fadar da fadakar da zuciya daga baccin da take kuma yana tashin ta daga gengedinta ya sa ta zama a cikin rayuwa da fadakuwa alhadiya wal arba'una anna dhikra shajaru shajarun tasmurul al ma'arif wal ahwal allati shamara ilaiha as-salikuna zikiri wata bishiya ce wata ke haifar da 'ya'yan itatuwa wanda masu neman samuwar shiga zuwa ga Allah suke bin tafarkin zikiri don samu shi الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه mai zikiri yana zama kusanci zuwa ga Allah da yake ambato kuma Allah yana zama kusa gare shi saboda Allah yana cewa inna Allah ma alladhina taqaw da kuma wallahu ma as-sabirina wa inna allaha la ma'al muhsinina haka wala la tahzan inna allaha ma'al duk ire-iren waɗannan suna tabbatar da cewa mai ambatan Allah na tare da Allah da faɗin manzo Allah sallallahu ana ma abdi idza zakarani wata taharrakat bi shafatahu kamar yadda al-Imam ya fitar da shi ta al-Imam Ahmad da Ibnu Majah sun fitar da shi da isnadi tabbatacce haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi hadisi ne inshaAllahu Allah tabbatacce ingantacce sai ce a salisa wal arba'una mun ji wannan a baya cewa anna zikira ya adilu itkar riqab ladan shi tana ɗaya da ladan yanta wuyaya rabi'a wal arba'una anna zikira ra'asu shukuri zikiri shine mafi girman wato godiya dan haka Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadhkurullah fi kulli ahyani har an aka mishi magana cewa abin da yake yayyawa me yake cewa afala akunu abdan shakuran wannan shi ne kololuwan godiyar Allah nan ma ibn al-qayyim yi sharhi sosai game da bayani akan wuraren da ma'anar fi kulli ahyani shin a kowane ahyan din ne da gaske kullu din ko ko akwai wasu ahwal istisna'iya kamar lokacin eh, biyan bukata ta dan adam a ban daki ko kamar lokacin biyan bukata ta ah, zakewa iyali ko makamantansu da yayi maganganu akan wannan zaka yi koma cikin tafin ka ga bayanai sannan zamu zo kan wasu irin su a gaba insha Allah al-khamisa wal arba'una cewa annal akramal khalqi ala Allah min al-muttaqina man la yazalu lisanuhu ratiban bi dhikri mafi darajar mutane a wurin Allah subhanahu wataala shine wanda zuciyarsa ba za ta bushe ba tana ambaton Allah bakinsa amin ba zai bushe daga barin ambaton Allah ba ah, da haka ah, ce kuma al-sadisa wal arba'una fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa dhikrullah fayanbaghi an yudawi qaswata qalbihi bi dhikrillah akwai wani bushewar zuciya da yake zuwa wa dan adam wanda babu abin da ke narkar da wannan bushewar sai ambatan Allah da haka yana da kyau gare ka ya kai musulmi kai kokari ka warkar da zuciyarka daga wannan bushewar ta hanyar ambatan Allah subhanahu wataala sannan fa'ida ta 47 cewa ambatan Allah waraka ne shifa'un wa dawa'un li amradil qalbi waraka ne ga cutukan zuciya su hassada da gafla da ainihin kyashi da da sha'awar zunubi da da da rena mutane da waswasi da da ta'awili da mummuna aƙida duk waɗansa daga cikin amradul qulub suna nan da yawa to yana zama waraka gare su ambatan Allah da as-samina wal arba'una anna zikira aslu muwalatillah zikiri shine asalin wato waltaka ga Allah التاسعة والأربعون أنه ما استجلبت نعم الله واستدفقت واستدفعت نقمه نقمه بذكر الله تعالى بمثل ذكر الله تعالى بابا أبن دكي كاو متن نعمة كما يتنكد يمشي عذاب الله كمن أنبتن الله فدن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا da kuma faɗin shi a dai wannan aya a ɗaya kira'a inna allaha yadfa'u anil ladina amanu ana karanta shi haka kaga yudafi shine tare maka wata azaba yadfa'u Allah yana kare ka mudafa wa yadfa'u Allah yana tunkuɗe mu mutane azaba difa da daf'u ko kariya duka guda biyu sai gaba ta hamsin anna dhikra yujibu salatan lahi wa mala'ikatihi ala an batar Allah yana sa Allah da mala'iku su dinga su dinga ambatan mutum shi ma su dinga mishi zikiri kamar da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihu bukratan wa asila sai ya ce huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatu Allah ya ce ku dinga ambatan Allah da yawa kuma ku dinga mai tasbihi safiya da marake idan kuna haka shi Allah da kanshi zai dinga muku salati shi da mala'iku da yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur a cikin suratul ahzab ko sai ce alhadiya wal khamsuna anna man sha'a an yuskina riyadal janna fi dunya falyastawtin majalis dhikr wanda yake so ya zauna a wuraren da suke farfajiya ce fadama aljanna ce tun a duniya to ya zauna inda yake zikiri shine ibn tamiya yake cewa a cikin duniyar nan akwai ta aljanna wanda bai shige ta ba bai shiga ta lahira ita ce aljanna ambatan Allah da aljannar kawa wannan daɗin da zaka ji na ambatan Allah idan baka ji shi tun a nan duniya ba to akwai matsala nan ma yayi dogon sharhi ya kawo maganganu daga ibnu abi duniya da makamantansu sai kuma fa'ida ta wato 53 shine Allah subhanahu ta'ala yana wa mala'iku alfahari inna Allah yubahil mala'ika bizakirina Allah yana wa mala'iku alfahari yace ga bayina masu ambatona e sun fi ku daraja a wurina kamar da tabbata a cikin hadisin da ke cikin sayo muslim riwaya Abu Sa'id al-Khudri wanda Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya shiga ya same su a masallaci yace me kuke anan suka ce muna ambatan Allah ne yace za ku rantse da Allah babu abin da zai da ku anan sai ambatan Allah suka ce kwarai kuwa yace to na na rantsar da ku ne saboda ba wai dan na rena gaskiyar ku ko rawu ba a dan in faɗa muku wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a <clears throat> yace amma inni lam astakhlifkum lam astahlifkum tu matallakum wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla minhu aqalla anhu hadithan minni yace kun sani da cewa babu mutumin da ya kai matsayi na a gumin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai da hadisai da yawa irin na waɗannan wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni wa an wa sallallahu kharaja ala halqatin min ashabi fa qala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkuru Allah ta'ala wa nahmuduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina qala allahu ma ajlasakum illa zaka ya tambaye su shi ma manzo Allah yake da gaske ba abin da da ku sai wannan wallahi ma jalasna illa zaka ma ajlasna illa zaka suka ce wallahi ba abin da da mu anan sai ambatan Allah qala sai manzo Allah yace amma inni lam astakhlifkum lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinahu atani jibrilu fa akhbarani anna Allah tabaaraka wa ta'ala yubahi bikumul malaika jibril ya zo mun ya ce Allah yana ma mala'iku alfahari da kuɗin nan bayan Allah masu ambatan Allah arabi'a wal khamsuna anna mudmina dhikri yadkhulu janna wa huwa yadhhak wanda yake ya zama addicted wajen ambatan Allah yana ambatan Allah ko da yaushe zai shiga aljanna cikin dariya ba sai ya sha wahala sai wa kiyama ba ta hamsin da biyar cewa inna jami'al a'mali innama shuri'at da iqamati dhikr dukkanin ayyuka an tsaye da su ne dan tsayar da ambatan Allah nan kuma ya yi sharhin faɗin Allah wa aqimis salata li dhikri da bayani akan cewa wannan lamun din ta zo ne ma'anarta wa aqimis salata li azkurka biha li azkuraka biha ko kuma wa aqimis salata li tadhkuruni biha kaga wancan ta farko za ta zama lamun ce mazdariya wa aqimis salata li azkuraka biha ta'wilil masdar kenan ko kuma wa aqimis salata li tadhkuruni biha sai ta zama lamun ta'lil ya yi dogon sharhi akan wannan ba ba muhalli ne na a tsawaita sharhin akai ba baya ga wannan sai mu tafi kan gaba ta hamsin da bakwai da yake cewa idamatu zikiri tanubu an tatawu'at wanda yake zikiri zikirin zai wakilce shi in kana yi ko da yaushe zai wakilce ka zai wakilci sauran ayyukan alkhairi da wasu suke eh, ba sai kai wasu sauran ba wannan kadai ya ishe ka ka samu falala الثامنة والخمسونة أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته ذكر الله yana da gaske abubuwan da za su baka taimako wajen yin biyayya Allah da yin sauran ayyukan da Allah ya ce kai al-asasiya wal khamsuna anna dhikra yushilu yusahhilu as-sa'aba wa yuyassiru wa yuyassiru asira wa yukhaffifu al-mashaqqa zikiri yana sauƙaƙa maka abu mai wahala yana kawo maka sauƙi abubuwa masu masu wahalarwa sai kuma gaba ta 60 cewa zikiri yana tafiyarwa da zukata abin da ke cikinsu na tsoro da abin da ke cikinsu na jiji da kai da abin da ke cikin zukata na girman kai duka zai cire maka wannan ta 61 zikiri yana ba mutum ƙarfin zuciya da ƙarfin ƙwaƙwalwa sai kuma na 62 cewa daga cikin ayyukan lahira ga baki ɗayansu babu aikin da yake saurin cika ma'auni kamar zikiri sai kuma na 63 cewa zikiri na daga cikin dalilan da suke sa Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya gaskata bawa ya lissafa shi a cikin masu gaskiya har ila yau zikiri yana daga cikin tubali na ginin aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin ainihin wato hadisi cewa ana gina mamme mai ambatan Allah gidan shi aljanna ne da gwargwadon zikirin da yi idan ya dakata daga ambatan Allah sai a dakata daga ginin kamar daga sa a nan duniya in ka dakata da kai kayan aiki sai gini ya tsaya in kana da site ko ko mun gani yawwa za ka ka je ka tarar da gidanka a aljanna abin nan completed site to ka dinga zikiri Allah ya tsare shine da wancan hadisin na cewa garasul janna abinda ake kafa fandisho da shi aljanna shine zikiri alkhamisa was sittuna anna zikira saddun bainal abdi wa jahannam zikiri katanga ce ta karfe ta tsari tsakanin bawa da jahannama Allah ka tsare as-sadisa wa sittuna annal mala'ika tastaghfiru liz-zakin mala'iku suna neman mai zikirin Allah rahama a wurin Allah as a wa sittuna annal jibala wal fiqara tatabaha wa tastabshiru bima yadhkurullah duwatsu da da kwazazzabe su ma suna suna istibshari suna suna yi ma mai zikiri albishir da alkhairi sai na 68 yawan ambatan Allah anna kasarata zikirin lahi amanun minan nifaq yawan ambatan Allah yana zaman maka kariya yana zaman maka rigakafi daga munafunci domin Allah ya ce game da munafukai wala yadhkuruna Allah illa qalila sifan munafukai ce sannan kalli ƙarshen sautul munafiquna Allah ya cike ta da faɗin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wannan ma sifan munafikai ce cewa wato munafikai sune waɗanda ba sa ambatan Allah kenan Allah ya tsare mu gaba ta 69 cewa anna lidhikri lidhikri min bainil a'mali ladha la yash la yushbihuha shay'un akwai wani daɗi a cikin ambatan Allah wanda babu mai samun wannan daɗin sai mai ambatan Allah sannan gaba ta saba'in cewa zikiri yana sanya ma fuska wani haske a nan duniya da lahira mun ji wannan ma a baya sannan gaba ta saba'in da ɗaya cewa anna zikira anna dawamu zikiri fi tariqi wal baiti wal hadri wal safari wal buqa'i takfiran li shuhudil abdi yawm al qiyamah wanda yake yawaita ambatan Allah a inda yake to yana yawaita wa kanshi abubuwan da su shaide shi gaban Allah cewa shi mumini ne domin Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha ta Allah cikin ta faɗa yake cewa daga cikin abin da Allah ya faɗa yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha wannan aya manzo Allah da kanshi ya fassara ta kamar yadda Abu Hurairah ya bada labari a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah ya ce atadaruna ma akhbaraha qalu Allah wa rasuluhu alam kun san meye tuhaddifu akhbaraha kasa za ta bada labarin da abin da ya faru a cikinta suka ce Allah ya fi sani da manzonsa ya manzon Allah ya ce fa inna akhbaraha an tushida ala kulli abdin bima amila ala zahriha labaran kasa da za ta bayar ranar alkiyama shine ta bada shaida akan kowane bawa abinda bawan ya aikata akan bayanta da yake duniya Raga wanda ambatan Allah yake yi zaka ce ne yi ambaci a wuri kaza ya ambaci Allah a wuri kaza a cikin gidansa a motarsa a gari a ƙauye a daji a gida wanda kuma ya yi akasin haka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ka tsare wannan hadisi ne tabbatacce wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya hassana shi haka al-Imam hakim Abu Abdullahi an-Naisaburi haka al-Imam al a cikin Sharh sunna ta hanyoyi daban-daban da isnadi wanda yake a zahirinsa yana da rauni saboda yahya ibn abi sulaimana wanda layyunul hadith ne sai dai yana da shahidi daga riwaya anas dan malik wanda al-imam al ya fitar a cikin shu'abul iman da ibnu mardawiyya da al-imam suyuti a cikin abdurul mansuri fi tafsir bil ma'thur haka da riwaya daban daga rabi'atul jurashi a cikin littafin mu'jamut tabarani al-kabir da isnadi wanda yake a cikin shi akwai ibnu lahiya idan aka har hada su isnadojin za su zama hasanun fi shawahid insha Allah wallahu ta'ala alam waɗannan su ne na shine na 71 sai na 72 a duk da mun jira da makamantan shi cewa shagaltuwa da zikiri zai shagaltar da kai daga gulma da annamimanci da wasa da yaban mutane da ƙarya da cin zarafinsu da cin mutuncinsu da makamantansu da haka da za da mutane za su gane ko da an zauna a wani majalisi wanda yake ba ba majalisi ne na karatu ba to a dinga tuna wa juna dan daga cikin ambatan Allah akwai wa'azi za mu zo mu ji bayani akan nau'o'in ambatan Allah akwai ambatan Allah wanda yake na lafazi akwai ambatan Allah wanda yake na zuci akwai ambatan Allah wanda shine yabon Allah da sana'i ga Allah akwai ambatan Allah wanda yake shine karantar da addinin Allah shi ma ambatan Allah ne ina fata mun gane wannan sai na saba'in da uku wanda ya mishi dogon sharhi fiye da kowanne kuma shine ma abin da ya kai shi ga wannan duka tsaradin in kun tana mun karanta hadisin a baya wanda manzo Allah sai da labarin cewa Allah ya umarci Zakariya ya je ya yi ma banu Isra'ila wa'azi akan abu biyar wanda daga ciki a ciki akwai ya je ya gaya musu falalar da ke cikin ambatan Allah to garin bayani akan wannan hadisin ne ibn qayyim ya duka wannan sharhi dogon sharhi ne shi kanshi kamar kace juz'i ne mai zaman kanshi na littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mishi alkhairi ta haka ya dawo kanshi yake cewa wahiyar lati bada'ana bi zikriha wa asharna ilaiha isharatan fa nadhkuruha ha huna mabsuta li azimil fa'idati biha wa hajati kulli ahadin bal daruratihi ilaiha wa hiya anna ash-shaytana qad istaw anna ash-shayatin qad istawhashat al-abda wa hum a'da'u su shaytanu suna maida mutum ya shiga cikin dimuwa da sa shi ya bi daji dan su abokan gaban shi ne zan nuka bi rajulin qad istawhashahu a'da'uhu almunkhaniquna alayhi ghaidan me kake tsammani game da mutumin da abokan gaban shi suka caƙe shi kuma suna cikin tsananin fushi da shi sun kama shi za su ɗaukan sa ka san ya riga ya gama halaka ga nan dai mushi dogon sharhi ne mai tsayi ina ganin saboda ƙwarewar lokaci sai mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kai tsaye daga inda malam yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi azzikir za mu samu wasu gaɓoɓi a gaba da za mu ƙara wasu bayanai insha Allah akan wasu falaloli da wasu mas'aloli wanda shi a nan kawai zai ta ambatan mana zikirorin ne kawai addu'o'in ne wanda ake a wuri kaza da wanda ake a wuri kaza duk da yake a can gaba zai magana akan wasu fawa'idu ɗaya ɗaya ɗaya amma wanda yake son ya ji fawa'id kala daban-daban akan zikiri sai kuma wabil sayyib din ko littafin malam hamad abu sulaiman al-khattabi shine sha'anud du'a duk da jama'a muna nan da su a nan sama a maktaba mu walillahi alhamd za mu saurara anan nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum salam